safiyar lahadi shidda ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 16 ga watan Septemba shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 43 cikin jeren giyar karatukan littafin alfiyatul hadith ta al-imam al-hafiz al-iraqi zainuddin rahmatullahi alaihi al-imam al-iraqi yace aqsamu tahammuli wa awwaluha sama'u lafzi shaykh da ke bayani akan rabaraban hanyoyin karban hadisi at-tahammul shine karɓa wanda dalibi yake karɓa a hannun malami talaki kenan kafin akai ga kuma yadda shi zai bayar ya ce wa awwaluha na farko mataki na farko akwai matakai guda takwas na hanyoyin karɓar riwaya mataki na farko ya ce sama'u labdi sheikh shi ne ɗalibi ya zauna a gaban malami malamin ya karanta da kanshi sawa'un daga littafin shi zai karanta ko daga haddasa ya zama ɗaliban suna sauraron lafazin malaman wannan shi ne mataki na farko malam ya ce a'la wujuhi a'la وجوه الأخذ عند المؤذم وهي ثمان لفظ شيخ فعل كتاب نو حفظا وقل حدثنا سمعت أو أخبرنا أنبأنا وقدم الخطيب أن يقول سمعت إذ لا اقبل التأويل وبعدها حدثنا حدثني وبعد ذا أخبرنا أخبرني وهو كثير wa yazidu wa huwa kathirun wa yazidu wa ghayru wahidin lima qad hamala min labdi shaykhihi wa ba'dahu tala anba'ana nabba'ana wa qullila wa qawluhu qala lana wa nahwaha ka qawlihi haddathana lakinnaha الغالب استعمالها مذاكرة ودونها قال بلا مجاورة وهي على وهي على السماء إن آه، وهي على السماء إن يدرى اللقاء إن يدرى اللقي لا سيما من عرفوه في المضي ألا يقول ذا بغير ما سمع منه كحجاج ولكن يمتنع عمومه عند الخطيب وقصر ذاك على الذي بذا الوصف اشتهر يتي أعلى وجوه الأخذ عند المؤذن mafi ɗaukakar fuskokin koyon ɗaukan hadisi fuskokin ɗaukan hadisi inda al-mu'udhani a gun mafi yawan malamai wahaya samanin wahaya samanin jumla ce mutarada su hanyoyin ɗaukan guda takwas ne a alaha ɗin ita ce labbu shekhi a ala wujuhil akhdi inda al-mu'adami labbu shekhi kamar cewa yake wujuhil akhdi samaniyatu wa alaha labbu shekhi hanyoyin ɗaukan riwaya guda takwas ne zai zai faɗa mana su ɗaya bayan ɗaya insha Allah na can sama ya ce shi ne labbu shekhi malami ya karantar da baka da bakinsa shi yake faɗa yana kiɗan shi yana rawan shi sannan ya ce wannan ita ce mafi ɗaukaka fa'alami ka san wannan kitaba sawa'un da littafin sani wato yana karantawa daga littafi ya yi babtu kitabe kenan au hibban ko yana karantar da mutane ne daga haddasa ya yi babtu sadirin kenan wa idan ka je bayarwa kai ɗalibin da ka koyi karatu ta hanyar sauraron lafazin bakin malami sai ka ce na malam ya ba mu hadisi itu na ji daga malam au akhbarana ko malam ya ba mu labari au amba'ana malam ya ba mu labari da akhbarana da amba'ana duka ma'anarsu ba da labari kashi nan eh, eh, menene yawma idin tuhaddisu akhbaraha da kuma wala yunabbi'uka mithlu khabiyya dukan su ma'ana la yukhbiruka la yunabbi'uka la yukhbiruka tuhaddisu akhbaraha tuhaddisu anba'aha daka abin nan ne su synonyms wato kalmomi ne wanda suke masu bada ma'ana da juna a tsantsar yayi to wannan mas'ala akwai maganganu da yawa da malamai suka yi ta yi akai a takeice abinda ya faru shine malaman kasar kufa su ne kawai suke da reservation akan wannan su ba sa yadda da wannan tsarin cewa a alawu juhil akhir amin ba sa yadda da wani tsari sai wannan su dole sai dai ka saurara daga bakin malami na haka wasu su ma kaman abu da annabi ya ki riwaya a gurin maliku saboda shi kuma maliku baya karanta karatu sai dai a karanta masu shi kuma sai dai ar ko maliku yana musu raddi sosai akan wannan yana cewa ya za ku yadda da ar a kira a ƙur'ani wanda kuma ya fi hadisi daraja amma kuma ku yadda da shi a hadisi domin ar ake yi wajen karatun alƙur'ani ma'ana za ka ce ka haddato ka zo ka karanta a gaban malami manzala su ɗaya salama shi ma yana arzi a gaban malaminsa shi ne jibril alaihi salam sannan kun yadda da wannan in an yi ardu a cin yi eh, wane ya koyi tilawa a gun wane ta fuskar ya yi aradin wannan tilawa amma a hadisi sai ku ce ba ku da wai suka ce yi eh, su ba su yadda ba Sau da aikwar ani doron matanin shi sananne ne amma hadisi ana iya samun wata kalma ta canza wadda idan ɗalibin ya canza a cikin abin da yake karantawa ba da malamin ya gane ba da ka su sun fi son na malami abu hanifa fatawarsa kenan haka abu asimin nabi da wasu daga cikin mutanen kasar kufa to amma duk sauran malamai sun yarda da cewa a as-sama'ul min labd shaykh shine akan gaba saboda shine yake bada mataki na kaiwa matuƙa wajen cewa da gaske ne malamin ne ya karantar da kai amma kuma bai hana a karɓi riwaya ta hanyar ardu ba kamar da za mu zo mu ji insha Allah wannan kenan to sannan baya ga haka idan aka zo bayarwa ana iya amfani da lafuzza mabambanta ko dai haddathana ko sami'tu ko akhbarana ko anba'ana wannan abu malamai kudama amma daga baya malaman baya baya tun daga kan kamar Sheikh khatibul bagdadi da na bayan su sun bambance ma'anonin waɗannan eh, kowace da ma'anarta sai zama haddathana da sami'tu ana amfani da su ga as-sama'u min labdi akhbarana ana amfani da ita ga ainihin ita al'ardu din an amma ana da na ƙasa da ita ana amfani da su a wajen ijaza wannan daga baya ne ake waɗin bambancewar amma a farko dukkanin su ɗaya. su ɗaya wa qaddama al-khatib an yaqula sami'tu khatibu al shi ya gabatar da cewa a ce sami'tu yafi ce saboda idla ya ƙabalu ta'awila in ka ce na ji daga wani to ba ta ɗauki wani tawili ba lalle ka ji amma in ka ce haddasana tana yi ɗaukan ta'awili an samu kuma kamar alhassan ibn abil hassan albasari rahmatullahi alaihi yakan yi wani tawili ya ce haddasana abu huraira kuma akwai tattaunawa mai tsayi game da <clears throat> shin ya ji daga abu huraira ko bai ji ba wadda tana cikewa izuwa ga cewa bai ji ba al'imamu ibn hajjirin ya yi tattauna akan wannan a cikin eh, nukat haka abin nan shaukani ba shaukani ba sahawi a cikin fathul mughith sun tattauna kan wannan qadiya wanda tikewar bayani shine bai ji ba to me ta'awilin sa ta'awilin sa shine Abu Huraira ya gaya wa mutanen garin Madina lokacin kuma shi ma yana Madina duk shi ba dan Madina bane yana hujja da wani hadisi da ke cikin sahih Muslim na kissar dawowar dujal na kissar zuwan dujal cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa mutane masu imani ƙarshen rayuwa wanda dujal zai tarar da su in ya zo halaka su za su ce mushi ƙarya kake yi kada haddasana nabiyuna anka annabinmu ya ba mu labari game da kai za ku wanda za su zo ƙarshen zamanin nan tabbas za su ci wanda annabi ba labari to da wannan yake hujja cewa faɗan haddasana idan abu ya shafe ka fil umu to ba abin nan ba ne ba kuskure bane amma wannan ta'awili ne bai karbuwa a gidan hadisi bai karba a umumin ah, iya fitar da fiqhu na zanci amma a hadisance ba bai karbu ba to da haka sai khatib ya lura da wannan yace a dinga cewa sami'tu a dinga cewa sami'tu tafi haddathana wasu ko suka ce a haddathana fi sami'tu saboda shi kuma ah, khatib din ya ya hakaito daga wani malamin su wanda malamin idan ya zo riwaya daga wani malami yana a cikin alkifaya wannan labarin bi cewa an saba yana faɗan haddasana to amma idan ya zo kan wannan malamin sai ya ce samitu sai aka ce me yasa kake cewa samitu ya ce saboda ya kore ni a makarantar shi ba da sanin shi ba na ji karatun da aka saurare na yi ba koya mun yi ba ya kore amma sai ya laɗi in ana yi yana ji to kaga sami'a ne amma shi malamin sanda da yake bayarwa a cikin niyyar shi baya koyar da wannan wannan bai cikin niyyar ɗaliban da yake koya masu da haka lam na lakinnahu sami'a ko <laughs> mun gani wato bai koya masa ba amma ya jiyo shi wannan shi ne kamar yadda malal albani namu yake bambance bambancewa Allah ya gafarta mai ɗaliban shi da suka zauna a gaban shi to su ne ɗaliban shi to su ne waɗanda haddafa hu amma idan ka jiyo daga kaset to shi lam sami ta ne in kun tuna malaikan wannan bambancewa to har ce kakka je ka karas a matsayin kai dalibi ne ka dijiyo kai mai saurare ne to shine irin wannan malamin sai yana tantancewa yana cewa a ah, na jiyo shi ne alhalin bai dai koya mun ba to haka dai da samitu da haddasana suna iya daukar matsayi guda kuma kowace tana da zarceceniya ga dayar sannan ba a cewa haddasana sai mutum ya iya tuna cewa shi da wasu ne aka koya musu amma idan bai iya tunawa ba shin ajin an taru ko shi da malamin ne one on one to sai ya takaitu akan haddathani dan ya tabbatar da shi din kam an koya masa da zaran shakka ta bujuru ballantana kuma yaqini akan cewa da shi da shi ne suka koya ya koya masa to sai tsaya kan haddathani haka sami'tu ko sami'na haka akhbarana ko akhbarani haka anba'ana ko anba'ani wa qaddama al-khatib an yaqula sami'tu idla taqbalu at-ta'wila kamar yadda muka ci wa ba'daha bayan sami'tu sai kuma lafazin haddathana haddathani akan ce haddathana ga wanda ka saurara kai da wasu haddathani ga wanda ka saurara kai kadai bisa yaqini ko shakkar cewa anya da wani a wajen kuwa wa ba'da za akhbarana akhbarani daga nan kuma sai lafazin akhbarana da akhbarani ah, waɗannan lafazan kusan dukkaninsu za ka ga an samo su daga tafarkin sahabbai ne su ne suka fara amfani da su sannan har mutane suka karɓa suke yi misali na san yan uwa masu albarka kowa zai iya tana cewa kakan karanta a lafuzza da yawa sahabi ya ce sami'tuhu min rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko akhbarana ko haddathana sahibu hadhihi dar ko akhbarana bihi rasulullah akwai lafazi kwaya ɗaya da aka samu wanda eh, ya sai zama bari shi ba aiki da shi ya zo a cikin wani lafazi a cikin sai muslim na raddahu ila fulani an fulanin raddahu ya mai da zancen zuwa ga wani raddahu ila fulanin har guda uku na wanda ya da da matanin cewa a ƙarshen duniya za a wayi gari yin ibada a cikin alharaj shi ma jihadi al'ibadatu fi zamanin haraj mutum ya iya bauta wa Allah a zamanin hauhawan fitintunu to wannan shi ma ɗaya yake da jihadi hadisi ya cikin sai muslim kitabul fitar. to wannan na sai shi sai bai samu bai samu karbuwa watakila saboda kwaya ɗaya ne kawai adinda aka bincika ba a samu wani irinsa ba amma haddasana sahabbai suna fada haka akhbarana sahabbai suna fada haka sami'tu ba ma kamar sami'tu sukan yawan fada cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada sannan suka zo bincikan junan su sukan ce a sami'ta min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kaji wannan daga manzon Allah to wannan sai bada cewa duk wannan lafuza suna da asali ba kirkiran malaman hadisi bane to zaka ga mutanen da suke yan bid'a ko wanda basu san darajar ilimin hadisi ba ko wanda basu sha daga tafarkin malaman hadisi ba suna ganin wannan matsayin wata na ƙasa ne sai su ce wai wane ya ji daga wani ai wai duk jita jita ne to wannan na farko tukun na za'i ne ga ga addinin Allah na biyu kuma display ne na na tsabaragen jahilci jahilci ma irin wanda Imam Shafi yake cewa yace ni bana iya tattaunawa da jahili dan tun kafa aje ko ina jahili zai kore ka domin shi bai san hujja ba bai san abin da yake kan hujja da shi ba jahilci shi shine hujja to da zaran ka ce bari ka tattauna da shi kamar a kura kake kawai Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wahwa kathirun amfani da waɗannan lafuzza na akhbarani akhbarana haddasana haddasani wahwa kathirun ya isu sosai a cikin malaman hadisi ko ina suna amfani da shi wa yazidu nista'malu akwai yazid ibn harun al-imamu yazid ibn harun ista'malahu yayi amfani da lafazin wa غير wahidin da shi da waninsa قد ma hamala ga abin da ya saurara min lafzi shekhi ga lafazin malaminsa yakan ce akhbarani idan ya ji daga lafazin malaminsa yakan ce akhbarani maimakon su imam muslim da suke amfani da shi da kira'a da ardi wa ba da hutala bayan akhbarana da akhbarani abinda ke biye shine amba'ana da nabba'ana wannan da amba'ana da nabba'ana duka ma'anarsu daya kamar yadda za a ce akhbarana da kuma khabbarana haka duk take haka to haka ce amba'ana kaga kamar can da yake cewa yunabbi'uka wala yunabbi'uka zai zama yunabbi'u zai zama madinta ne na ke kenan nabba'a ga yanar da shaddan shigo to haka kuma na bi'uni bi ilmi bi'uni bi ilmi to da ita da anba'a da na ba'a da ɗaya ne matsayin ɗaya a wajen ma'ana wannan kawai an ƙara alhamza ne wancan kuma an ƙara shadda daga na ba'a, daga na ya ce wa ƙullila amma ta yi ƙaranci ita an ba da ba ba su cika amfani da ita ba sai in riwaya ta yi nuzuli zuwa ga mataki na ijaza amma a mataki na riwaya a sama sheikh to ba a amfani da an ba'ana ta zama yar kankanuwa can farko ne aka sama amfani da ita amma daga baya amfani da ita ya karanci sosai wa faɗin wa fadin shi mai riwaya in yace qala na, wa nahwaha da ire-irenta kamar zakara lana fa ƙaulihi haddathana Ɗaya take da cewa shi haddathana wajen ittisali wajen cewa ya ji ga lafazin shehi musamman game da mas'alata ta al-imamu Abu Abdullahi al-Bukhari rahmatullahi alaihi. wanda shine yake da istimali khasi game da wannan ƙabiyar, cewa yakan ce akhbarana amin yakan ce eh, qala lana yakan ce kuma wa zakara lana wa qala fulanin to sai ya zama ya ba mutane aiki ba dan kankani ba wasu masu gaggawa suka ce wannan akwai matsala a ciki babu ittisali wasu kuma waɗanda suke malamai muhannakai irin su al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar suka zauna suka yi istiqra'i suka yi bincike mai zurfi suka gano abubuwa mabambanta da gaskiya abubuwan da aka gano shine cewa Buhari yakan faɗi qala lana idan ya zama riwayar ya koye ta ne a wajen set-up na makaranta a informal setting wato ba zaman ɗalibi da malami ne a aji ba hala a halin tafiya ne ko a wajen cin abinci ko a wurin jana'iza ko a wajen fira ko ya kai malam ziyara ko dai duk wata harka a wajen classroom setting to idan kana harka da malamai irin waɗannan dole da an yi magana ɗaya biyu za su kawo hujja za su tuno wani karatu su faɗa to a irin haka idan malami ya ba shi hadisi wanda daga baya sai ga ya buƙatu zuwa ga hujja da wannan hadisi to sai kawo shi ce ƙala lana yana nuna maka kamar misali an ji wata jana'iza ne ana jiran sallar gawa sai suna fira da malamin sai aka yi wani tattaunawa ya magana akan jana'iza ko kabari kawai sai malamin ce haddasa na fulanin ƙala akhbarana fulanin sai ya kawo ta magana an je gaida mara lafiya suna yin haka zai kawo addu'ar abin nan gaida mara lafiyan sai ya kawo ta da isnadin to in bukhari ya bukatu zuwa ga wannan riwaya zai saka ta cikin sahih bukhari to ba zai ce na ba ya daga cikin wujuh hudun da aka gano wani wajihi da aka sake ganowa shine idan asalin wannan matnin bai cika sharaɗinsa ba bai cika sharaɗin zama a cikin sahih bukhari ba zai kawo shi bil ma'ana ko zai sa ko yana da wata illa kamar illa ta kasancewar shi mawqufi ne to shi kuma yana yana kawo mutun ne marfu'a ko kuma kasancewar hadisin a cikin masu riwayarsa akwai wani mutum wanda bai kai matakin da Bukhari yake ansar riwaya mutane ba amma kuma yanda yana so ya hujja da wannan riwaya ba a cikin usul na littafin ba to nima yakan ce qala lana akan gane wannan sai ga a cikin Bukhari idan ya ce ƙala in ka koma wani littafin shi daban kamar a tarih ko abin nan ɗinsa eh, tarihul ausat ko alkabir ko adabul mufrad ko amal eh, abin nan eh, jirgin katikar halfal imam sai a ga ya shi ya ce haddasana kamar yanzu akwai lafazin hadisin idza nasiya ahadukum fa akala aw shariba falyutimma sawma yana cikin sahih bukhari daga riwaya ce daga malam abdal daga abdan a cikin bukhari sai ce kala lana abdan abdanu ya ce da mu da yazo a cikin abin nan a tarihi sai ce na abdan to wannan ishara zuwa ga yayi riwayan maganan ne da ma'ana ba da lafazin asalin hadisin ba ina fata mun gane to yana irin wannan wani lokaci kuma a cikin sahih bukhari shi shi zaka ga a wani wuri sai kawo shi da haddathana a wuri na gaba sai kawo shi da kalalana kamar yadda ma wata riwaya ta malamin shi Ibrahim ibn Musa ibn Yazid al-Ili Ibrahim ibn Musa ibn Yazid ya kawo a magana shi a wani waje yace haddathana wani waje kuma yace qalalana to anan za a fahimci cewa ko dai ya zama ya ji riwayar sau biyu daga malamin wannan yace mata kala mai riwaya da ma'ana ko iktisari wancan kuma ya yace haddathana wanda yazo yi ta cikakkiya ko na makamancin wannan ibn hajar da ya tattauna akan wannan masail din ya kawo maganganu kala daban-daban da suke nuni zuwa ga durba kwarewar imam bukhari akan mu'amalanta irin waɗannan abubuwan da da ake a gane kawai shine bukhari baya barin haddathana ce ƙalala na, sai akwai wata nakta hakanan nan kawai bai yin wannan abu to nakta kuma tana buƙatar sai an tsaya an yi istiqra'in me yake nufi da ita ba a faɗanta kawai a ce kaza yake nufi sai an yi istiqra'i kuma istiqra'in na akwai mazunwansa akwai ahalinsa suna su ibn hajarin da makamantansu Allah ya gafarta musu dan haka din da kaga kala lana ko zakara lana a cikin bukhari to tana iya ɗaukan ɗaya daga cikin wannan ihtimalat din ko wani to a inda yace kala bai ce lana ba to anan ne ake da za fiye da waccan wasu suna ma ƙoƙarin su iddayin akwai inkiɗa'i akwai inkiɗa'i amma kuskure ne in dai ta zo da lafazin wato da yake lafazi ne na abin nan bina'ul lil ma'lum nan kuma wani abu ne shi ma ko irin wannan ko kuma wani kala daban nan ma yakan yi uduri daga haddasa ne saboda ma'ana ko wani abu ko kuma saboda ba cikin usul ɗin shi ba ne abubuwa ne da yawa waɗanda mun sha yin magana a kan wasu daga cikinsu imamul bukhari littafin shi bai gushe ba har yanzu taska ce ta ilmomi da fasahohi da sirrori waɗanda ba a gama gano su ba allah ubangiji ya gafarta mishi wa qawluhu qala lana wa nahwaha ka qawlihi haddathana lakinnaha sai dai ita din ita qallana algalibu istimaluha mudhakara kaji shine zancen mafiyar lokaci ana amfani da ita ne muzakara a wajen tattaunawa wajen makaranta shi a limamu ibnu manda shi kuma yakan yi amfani da kalali a ijaza mu kiyaye ibnu manda alfafashin kaji ya ce kalali ko kalalana to ijaza ce amma shi bukhari kamar da muka ji ga fuskar kuma gashi malama ya ambaci ɗaya daga cikin fuskokin shine muzakara shine wajen makaranta kenan saboda a ɗabi'arsu duk inda za a kawo hadithi siya ya ambaci isnadin to kuma duk wanda yake ɗalibi ne ko mai bincike ko malami irin su bukhari din da ya ji hadithi to ya ji ballatan ya ji abin da yake nema zai ci gaba da tara shi cikin hadisan da ya sama daga malam. to idan ya buƙace shi shine sai ya mishi wannan salon wajen bayar da shi wa dunaha qala bila mujawara duna qala lana ko li ƙala ita kaɗai bila mujawara ba tare da ya ce li ko lana ba ba tare da an sa mata wannan lamun nafsi lamun eh, jarri da ya'un nafsi ba tare da wannan idafa ba ya ce ƙala li ɗin ba sai ɗaya a ƙala kawai ƙala tsuratta ƙara tsuratta ita ce take kawo wannan surata wasu sitana akwai ƴan kibai kamar yace ƙala usman ibn al-haifa ko ƙala ibrahimu ƙala musulmi ibrahim yakan faɗi haka ce ƙala ne sai kawo mutumin to idan aka bincika aka tarar mutumin da bukhari ya danganta mai ƙala malaminsa ne wanda ya riwaya daga gare shi to wannan su tasiri. idan ku ba malaminsa ba ne to shi ne akwai magana to ya tsallake abin da ke tsakankanin shi da wannan abin da ya tsallake din kuma zaka tare ne mai ingancin daga nan inda ya bayyana za a samu wata matsala da yake so ka ganta idan misali ya ce, ƙalal hasan ya danganta ga hasan al ko wa qala abu hurairata kaza kaga wannan shi ne ta'aliki ne wannan zahirinsa, to to yakan yi irin wannan wani waje kuma ya zama ya kawo shi a cikin littafin da isnadin shi cikakke akwai ire-iren waɗannan in kun tana mutu tana akan su a baya to ita ƙala kawai ba tare da li ko lana ba tana ƙasa da ƙala li tana ƙasa da ƙala lana shine yake cewa ha ƙala bila mujawara ƙasa da ƙala lana ita ce ƙala kaɗai bila mujawara wadda ba a ce mata li ko lana ba wahaya alas sama'i in yudran luqi haji magana ita ma ƙala din tana nan a mataki na as-sama' ya ji daga gare shi in yudran luqi in an san akwai gabuwa tare tsakankaninsu in an san malamin sa ne la siyama man arrafuhu fil mubi musamman ma wanda arrafuhu sun riga sun san shi tun a baya cewa baya tadlisi kamar shi bukhari din Allah ya kula za bi ghairi ma sama sun san cewa baya faɗan wannan sai da abin da ya ji baya faɗan ƙala sai abin da ya ji minhu daga malaminsa ka hajjajin ka hajjaj ibn muhammadin al'awar malam hajjaj ibn muhammadin al'awar babba malamin hadisi ne ya rasu shekata 206 shi ma baya cewa ƙala sai daga abin da ya ji daga malaminsa walakin yamtane umumuhu inda al-khatibi amma khatibu ya ce a ka a saki wannan kalma kai tsaye a ce ƙala ɗaya take da sami'itu ko ɗaya take da haddasana ko kuma mutasila ce sai an bincika a ce ƙala ta wani mutasila ce amma ba ka ba mata matsayin ƙala kawai ƙala ce kar a ce mutasila ce umumu umumuhu inda alkhatsibi wa ƙasar? zaka ka alladhi bi zal wasf a jiki a takaita ta akan wanda aka san shi shi yana da wannan ɗabi'ar kar a sake ta kawai a ce ƙala tana da ma'anar wahiya alal sama'i ya ce a kar a saki ta wannan magana ta hakiki ne mai matukar tsada ta a saki kala kadai a ce mata tana zaman kanta tana kamar sami'itu alhalin kuma mutane suna amfani da ita mafi yawa ba da ma'anar sami'itu wannan ke asani nau'i na biyu na turuqut tahammul shine alqira'atu ala shaykh ka karanta wa malami ya saurare ka malami ya zauna yana saurare ko dai yana rike da littafin irin wanda kake karantawa ko yana saurare daga haddasa ko yana da wani mai rike da littafi yana duba mushi duk ana yin haka wannan asalin shi a sunna shine wani hadisi na Imam Ibn Sa'laba ta al-Kushani wannan da ya bugu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi a cikin Bukhari da Muslim da yake zan maka tambaya kuma zan tsananta maka din yayin tambaya sai yace Allahu amaraka biha manzo Allah yace eh to ka kaga shi yake ga manzo Allah karatu manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam domin eh manzo Allah ya fi sanin Allah ne ya umarce shi da shi ko to daga nan malamai suka dauko al'am? to su wadancan mutanen kufa suka ce ba da wannan ba sam su baya cikin lissafin su Abu Hanifa su Waki ibn al-Jarrah su Abu Asim an-Nabi suka ce su kawai as-sama'u min labbi suka sani dan shine asali dan wannan daga baya ne zai bujuro sai kaza sai kaza suke ta kawo ta awilan waɗanda suke ba'ida وهي مشهورة ومعروفة في المطولات wannan yana daga cikin asalin as-sama'u al-ard sannan an sake kafa hujja da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma sahabi Abdullah dan Mas'ud karanta mana al-Qur'ani ko sai yace ya manzo Allah ni na karanta ma wa alayka Ya yace ina so in ji shi daga wani ya yake karantawa yazo na ya karanta mishi har zuwa cikin suratul eh, nisa'i kamar yadda yake hadisi ingantacce a cikin Bukhari da Muslim sannan a a a a manzala sallama ya sha jin wani na yin wata addu'a ko na karanta wani abu sai ya ce wannan yayi kaza ya tambayi Allah ya roki Allah da abin da an tambaye shi baya fasa bayarwa ga duk waɗannan suna matsayin kaman al'ardu ɗalibin ne na ƙasan ne yake karantawa ma na sama imam malik na da gaske wanda ya shaharantar da wannan wannan tafarki idan ka zo makarantarsa to sai ka nemi kwafin littafin ka kwafi ya zama kana da shi idan ka zo ko ka dinga karantawa da kanka ko kuma in kwarewarka bata kai ka karanta da kanka ba wani ya karanta maka in mu lura da kyau irin wannan tafarkin shi ake biya a makarantun zaure waɗanda ake da su a nan mu, musamman ga ɗaliban da suke mataki na can sama ɗalibin da ke mataki na farko to shine malami ke karanta mashi in ka je da ka ko alari kana farko farko malamin zai iya karanta maka ko a sa wani ya karanta ma amma wanda duk yayi nisa to idan ya zo zai karanta ne da kanshi yana da amfaninsa Kwancin na da amfanin shi wancan ya fi ba da itikani ta fuskar abin malamin ke karantawa. Argu kuma ya fi itikani ta fuskar gogewar ɗaliban ɗaliban ba za su bar wajen ba sun goge kalla ka ga misali yanzu masu hadda alkur'ani dole sai da argu. in ba ardu ba ya bai a gane sun iya ba zai yiwu ba dole sai sun yi arzin shi a gaban malamin ya ji ya musu gyare-gyare ya tantance musu kaza to haka mutumin da ke koyan karatun fiqh ko hadisi ko wani abu idan yana karantawa malami malami na ji to wannan karantawa da yake kullum mu marasa ce yake zaka ga a karatun boko inda ake takaituwa kawai akan kama manyan makarantu da ake takaituwa kawai akan kawai lacca a jibgawa yara su yi iri daban-daban wani sai ya gama shekarun nan shi ma bai ma iya turanci ba saboda bai taɓa samun kanshi a bugiran da shi ne zai turancin aji ba amma da abin faɗa yake ya iya don an faɗa zai gane amma tun da bai yi mumarasan a aikace ba sai ya rasa wannan skill ɗin wannan gogewar ta yi magana ana jinsa sai ya rasa ta to da ka ta fuskar a ƙoƙarin horar da ɗalibai da koya musu su ma su zama waɗanda suka iya to arduna da wannan falala malam yace summal qira'atul summal qira'atul lati na'ataha mu'zamuhum ardan sawa qara'a qara'ataha min hifdh naw kitabi naw sami'ta wa shaykhu hafidhun lima aratta awla walakin asluhu yumsikuhu bi nafsihi aw thiqatun mumsikuhu qultu kadha in thiqatun mimman sami'a يحفظه مع السماء فامتنع وأجمعوا أخذا بها وردوا نقل الخلاف وبه ما اعتدوا والخلق فيها هل تساوي الأول أو دونه أو فوقه فنقل أم مالك وصحبه ومؤذم كوفة والهجاز أهل الهرم مع البخاري مع البخاري هما سيان wa ai wabna abi zikbin ma'an nu'mani ƙadarar ah, ah, jihar arda wa aksuhu asa yace ce sun malƙira'atu ala allati na ataha mu'azamuhum arda sai kuma alƙira'a karanta wa malami yana saurari allati na ataha arda wadda mafi yawansu suke ce mata na na'ata suke siffanta ta su mu'azzamuhu mafi malaman su kira ta ardo wasu su ce alqira'atu wasu su ce al'ardu sawa ma asalin shi sawa'an amma an yi mishi clipping an cire eh, alhamza din ya zama makasuri ya halasta haka a larabci akwai irin wannan loga sawa ha ma'ana sawa'an ƙara'ata ha. shin kai ka karanta ne kai mai karanta wa malamin min hifzin nau daga haddarka ko kitabi nau eh, kitabi nau ka karanta daga haddarka daga zuciyarka ko ka karanta daga littafinka malami ne ko sami'ita ko kuma kai ma kana saurare wani na karantawa kai yanzu third party ne kenan akwai mai karantawan shine mustamli saura ko masu saurare ne ana yin haka ko wa shehu hafizun ya zama kuma shi malamin ya haddace yana da haddar abinda ake karantawa lima aratta ga abinda kake karantawa ko waninka ke karantawa kana saurare aula ko ya zama bai haddace ba da ɗaya ne ko ya haddace ko bai haddace ba da ɗaya ne a sa da ya zama bai haddace ba walakin asluhu yumsiku amma yana rike da kwafinsa idan bai haddace ba kwafin shi gyararre wanda kuka fada gare shi kamar yanzu a ce yana rike da irin nuskar da kuke da ita bi nafsihi yana rike da shi da kan kansa yake dubawa aw thiqatun mumsikuhu ko wani amintacce yana rike mai da shi yana duba mai akwai malamin da ma shi bai rikewa sai dai ana rike da shi ana duba mushi qultu ni malam iraki nace kaza in thiqatun mimman sami yahfazuhu kuma daidai wa daida idan ya zama akwai wani amintacce wanda ke saurare shi ya haddace ko da malamin bai haddace ba kuma bai rike da abin amma akwai wanda ya haddace wanda matsayin shi ɗaya da wanda malam ya ce dinga dubawa to ya zama yana dubawa daga littafinsa ko yana dubawa daga haddasa duk ɗaya ne wannan ƙarin iraki ne da ya akan abin da abin nan ibnu salahi bai ambata ba mimman sami yahfazuhu ma'astima'in tare da saurarawa ya zama ana saurarawa wato hankali na kan abin da yake karantawa ba wai kawai ji ba saurarawa famtane faktane to ka gamsu da wannan wa ajma'u akhdhan biha malamai gabaki su sun hadu akan ruku da al'ardu da yin riwaya da ita musamman imam muslim yana kan gaba wanda suka shaharanta riwaya da al'ard baya ga imamu uh, malik ya ce waraddu na ƙalar khilafi sun tunkuɗe saɓanin da aka samu a ciki sun yi watsi da shi shine saɓanin da aka samu daga su abu asimin nabi da su waki'u da wannan da uh, uh, aljumahi shine muhammad ibn sallamin aljumahi ba Abu Hanifa ba kamar yadda na kuskuren fada waɗannan guda uku malaman nan sune suka suka dage akan wannan sabanin cewa sam ba su yarda da ita ba Abu Asmin an kamar yadda muka ambata ya maki waya daga Maliku saboda ya je makarantar Maliku ya tara ard ake yace ni ba zan karbi karatun da ni zan karanta da kai na ba baya karba a ba sa karba dole sai in lafazin malamin su alimamu bin nan isa ibn rawiya da ali ibn madini su suna ganin koyaye ne dai ba ta kai matakin abin nan to ba amma suna karba masu waɗannan to ba sa karba don har abin nan ya zama musu tambarin su ne sananne wannan game da riwaya ya ce to malamai daga baya sun tunkuɗa saɓanin waɗannan mutanen ya zama ba abin kallo ba ne shi saɓanin au fawqahu sorry na al-khilafi wa bihi ma'ataddu wannan saɓanin ma ba a lura da shi ba ya zama kamar saɓanin da za a ce mutumin da ya kawo shi bai kai a kalle saɓanin shi ba kuma musamman da waɗannan ai ba su kai matsayin waɗancan manyan malaman ba kamar misali shi yanzu Muhammad ibn Sallami da jumahi babban malami ne mun yi tarihin sarar nan a cikin al kusa kusa din nan ah, wata rana a lokacin da imamu ahmad ibn hanbal ma bai da lafiya ne in ba na manta ba kamar yadda al ya ba da labari aka zo ana gaishe shi sai wannan malamin ya zo gaishe shi shi ma sai tare da su isa ɗan rawiya da ali ibn al-madini a wajen ana zaune kuma sai ga abu ubaidin al ibn sallamin shi ma ya zo gaishe da malam ahmad ibn hanbal yana ba suka ce yawwa alhamdulillah tun daga kai mun same ka anan ka koya mana littafin ka na garibul hadith ka ba mu riwayas sai fara sai ce to waye zai karanta a suka ce sai dai ka karanta da kanka ya ce ni ban da lokacin zan yi karanta muku shi amma bari in karanta muku a gurguje sai fara karanto isnadoji yana yana dauko isnadi kawai bai fadan matanin karatun da ya daya biyu uku sai Ali Gulmad ya ce saurara malam inda isnadi ne kai ka san mun fi ka sani shi ba mu bukatar shi ka bar karatun ka kawai to shi ko bai san waye Ali Gulmad madini ba wajen sai yake tambayi isa ka rawaya wai waye wannan yake zakewa ne yace wannan shine aliyu dan madini ce to alga ta mala aya kuri ai ban san kai bane <laughs> to sannan ne ya saki jiki ya ba su riwaya a wajen to kaji yanda suke a gun gaida mara lafiya ne fa amma suna ganin wani malami da suke bukatar karatun shi kawai suka manta da mara lafiya suka kuma gefe suka ci gaba da riwaya haka suke da wannan nahaba da wannan hadamar to a shahid shine Ah, su da kansu sun san cewa su Ali ibn madini suna gaba da su a sanin a ilimin a sanin isnadojin dan haka shi yasa sai ya zama anan yake ambata maka cewa wabihi ma'ataddu wannan sabanin da su Abu Asmin suka kawo da su Waki'u da su Muhammad ibn Sallam al-Jumahi ba a kallon shi a matsayin sabani da zai hana a aiki da al-ardu ala shaykh wal khulfu fiha sabanin da ake gudanarwa akai wanda ba a yi watsi da shi ba shine hal tusawi al-awwala shin da ita da as-sama'u min labd ita ce al-awwala daidai wa da suke kafada da kafada au dunahu ko tana ƙasa da ita au fawqahu ko tana sama fa nuqila an cirato an malikin wa sahbihi wa mu'dhamin kufata daga maliku da duk ɗaliban makarantarsa da mafi yawan malaman ƙasar kufa wal hijazi da malaman ƙasar makka da madina halin harami mazuwa haramin Allah ma'al bukhari da limamul bukhari kuma sayyani suka ce waɗannan duk malaman nan sun yadda akan cewa kuma sayyani dukansu iri ɗaya ne wabnu abi bin sai kuma al'imamu abul harith muhammad ibn abdullahi ibn abi bin babban malamin nan mutumin ƙasar madina da shi da ma'an nu'umani da shi da nu'umanu ɗan sabit kenan alkofi abu hanifa kadrajja rajjaha arda aka ce sun karkata zuwa ga cewa ardu ya fi riwayatu ta hanyar sami'itu wa aksuhu asahhu aka san haka shi fi inganci me aka san shi cewa sami'itu ya fi ardu wannan magana shi kenan shi malam iraki wa aksuhu asahhu wa jullu ahli al na wa jullu ahli al nahwahu mafi yawan malaman kasar gabas to izuwa ga cewa asama samau labdi sheikh yana sama da al'ardu suka karkata malaman yamma ba malaman kasar andalus su kuma suna da mata makarkata daban za mu saurara a nan sai allah ya kai mu shi na gaba saboda ƙurewar lokaci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk